Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niyya haka kuma ana iya sauran mu a kan alfa radio da ke kuma si na kasar Ghana. Masu su kama mu a kan yanar gizo kuwa suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji rahoton inda rahoton da babban bankin duniya tare da haɗin gwiwa hukumar gudanar da ayyukan lafiya matakin farko suka kaddamar da wani shirin horas da al'umma domin aiwatar da ayyukan jinya a matakin unguwanni hawa kuma za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da aliyu mustapha sokoto da alhaji sani gwamna amma wannan karan alin ya taɓa mai maganar tsaro ne kana za mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed sai dai yau ba za mu samu dawon kawo muku labarun da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar kamar ba amma dai akwai saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum baitul malin amurka ya bayyana sabbin takunkumi a kan koriya ta arewa a jiya talata waɗanda suka kai kaici bankunan ƙasar guda takwas da kuma wasu jami'an bankin gwamnatin ƙasar su 26 ma'aikatar bartin malin ta faɗa wasu sanarwa cewa an ɗauki wannan mataki ne domin a kasar hanyoyin hada-hadar samun kuɗaɗen shiga ga ƙasar na ƙasa da ƙasa waɗanda ke taimaka mata wajen yunkurin mallakar makamai masu linzami a baya shugaba donald trump ya ce a kintse yake ya ɗauki zaɓin amfani da soji wajen ladabtar da koriya ta arewa yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar ke yi yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da prime minister spain mariano rajoy a fadar white house a jiya talata trump ya ce ba za su bari koriya ta arewa tana yi wa duniya barazana kan yadda za a rasa ɗimbin rayuka da ba za su misaltu ba sabbin takunkumin na zuwa ne a daidai lokacin da wani babban janar ɗin sojin amurka ya ce kore ta arewa babbar barazana ce ga amurkan lura da yadda ya zama wajibi a fito a tunkari aikace-aikacen da take yi na gina makaman nukiliya bayanan sunan kasar chad a cikin jerin sabbin sunayen da amurka ta fitar na waɗanda aka haramtawa shiga kasar ya jefa chadin cikin mamaki a wata sanarwar da ministan sadarwar ƙasar ta fitar da harshen faransanci madeleine alink ta ce gwamnatin ta caji ba ta fahimci dalilin da ya sa aka saka sunanta cikin jerin sunayen kasashen da aka haramtawa shiga amurkan ba a ranar lahadin ta gabata ne gwamnatin shugaba trump ta fidda sabbin ka'idojin shiga kasar waɗanda aka ɗora su akan na farko da aka ginda a watan maris ɗin da ya gabata waɗanda suka haramtawa wasu ƙasashe shidda masu mafiya rinjayen musulmi shiga amurkan sabbin ka'idojin sun haɗa da ƙasashen venezuela da koriya ta arewa da kuma chadi jama'a da dama sun nuna mamakinsu kan saka sunan chadi cikin jerin sunayen domin ƙasa ce da ta kasance kawa ga amurka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci baya ga haka amurka ta sha jagorantar atisaye na yaƙi da ta'addanci a ƙasar tare da horar da dakarunta waɗanda ake musu kallon babu kamar su a wajen ƙwarewa a yankin tsakiyar afirka sabbin ƙa'idojin dai sun nuna cewa ƙasar ta chadi ba ta ba da bayanan da suka shafi kare lafiyar jama'a da yaƙi da ta'addanci. wata doka da sarkin saudi arabia ya fitar ta nuna cewa a karan farko za a fara bari mata suna tuka mota a kasar kafafun yada labaran kasar a jiya talata su rawaito sabuwar dokar wacce ta fito daga masarautar wacce kuma ta bada umarnin a rika baiwa mata lasisin tuki kamar yadda ake baiwa maza jakadan saudiya da ke nan washington yarima khalid bin salman wanda ɗa ne ga sarkin ya ce baiwa mata wannan dama ta yin tuki wani babban ci gaba ne ga al'ummar da ta zamanto cikin shiri babu dai doka ta musulunci ko ta tuki da ta fito fili ta haramta wa mata yin tuki a baya amma akan hana su lasisin tukin a kuma kama su a lokacin da suka yi yunkurin tuka mota ita dai kasar da saudi wato saudiya ita ce kasa kadai a duk faɗin duniya da ta haramta wa mata yin tuki ƙungiyar kar haƙƙin bil'adama ta amnesty international wata ce wannan nasara ce ganin cewa yadda matan suka jajirce wajen fafutukar ganin a fara barin su suna yin wannan tuki yayin da shi ma shugaban amurka donald trump ya yaba wa hukumomin saudiya kan ɗaukan wannan mataki kamfanin dillancin labaran ƙasar na spa ya rawaito cewa wannan umarni zai fara aiki ne a watan yunin shekara mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu mabiya addinin buddha a ƙasar sri lanka sun fara sun farma wata mafaka da ke dauke da 'yan kabilar rohingya da ke gudun hijira inda suka tilasta wa hukumomin majalisar ɗinkin duniya kan cewa sai sun sauya musu wurin zama a cewar jami'an an tsinci 'yan gudun hijira ta na rohingya su 31 suna galantoyi a kan ruwa a wani kwale-kwale a gefen gabar teku yayin da suke gujewa rikicin kasarsu a ta miyama an kuma ajiye su ne a wata cibiyar tsare mutane a colombo babban birnin kasar ta sri lanka na'urar ɗaukar hoton bidiyo ta ɗauki hoton ɗaya daga cikin mabiya addinin na buddha waɗanda suka fasa mafakar da majalisar ɗinkin duniya ta samar yana cewa waɗannan 'yan ta'addan rohingya ne da suka kashe 'yan uwanmu a miyama jihar rakene da ke miyama wacce ta kasance gida ga musulman rohingya ta zamanto tungan faɗan addini wacce mafiya yawan al'ummarta mabiya addinin buddha ne na miyama a farkon jiya talata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta zargi dakarun miyama da aikata laifukan da kare take haƙƙin bil'adama yayin da ɗan ruwan musulmai 'yan ƙabilar rohingya ke tserewa rikicin na jihar rakene labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da rahoton da shirin da babban bankin duniya da haɗin gwiwar hukumar lafiya matakin farko suka samar a jihar Bauchi domin inganta kiwon lafiya. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shirin samar da ayyukan lafiyan ya haɗa da ba da kudade wa shugabannin unguwanni da aka zaba domin gudanar da shirin. Hajiya Jamila Hamanga ita ce jami'a mai kula da aiwatar da shirin ta yi karin haske a tattaunawar. Muna training health facilities ne Um, muna da project wanda ake kira yadda ake sarrafa kuɗaɗe daga tushe don inganta ayyukan lafiya a matakin farko. To wannan ayyukan lafiya sun kunshi me da me? Wannan shiri akwai sa hannun gwamnatin tarayya da jihohi da babban bankin duniya. Sannan hukumar kula da lafiya a matakin farko shine yake overseeing. Yake duba. Eh, implementation din yadda za a gudanar da wannan aiki wannan project din za a ba da kuɗi ne za a ba health facilities din kuɗi so in an ba su kuɗi su sun san me suke so a cikin asibitocinsu magani ne gado ne gyaran asibiti ne su dai suka fi sani abun da suke so ba kamar wasu project inda za su kawo magunguna da sauransu ba to ya za ku yi ku tabbatar da kuɗin da kuka ba su sun yi amfani da shi. Akwai management tools wanda quarterly ana verify. Kowane watanni uku. Eh, za a zo a duba ayyukan da suka yi sai a yi rating insu haka za su samu payment insu. su jami'an da aka zaba don tafiyar da shirin a unguwannin su sun bayyana shirin da cewa zai inganta matsayin ayyukan lafiya a matakin unguwanni. sunana aisha umar daga asibitin family support da yake state locus gombe wannan taro da muka zo na bita akan mallakar da asibitoci wa al'ummansu domin kula da su gashi wannan tsari akwai sa hannun bankin duniya inda yake za a dinga ba ku kuɗi don ku gudanar da wannan aiki ta yaya ne za ku sarrafa kuɗin da yake za a ba ku kuɗin da za a ba mu nan za a sarrafa shi ne ba daga mutum ɗaya ba domin a samu kowa ya yi aikinsa yadda ya dace sarrafa shi ya rataya haƙƙin wajen mutane kamar guda hudu da farko akwai ta gwamnatin jiha akwai gwamnatin ƙaramar hukuma a ciki akwai mutanen anguwa akwai su ma'aikatan asibiti amma sha'anin kuɗi kula da shi yana hannun mutanen anguwa da mutanen asibiti sunana mary ebe ina aiki ne a musaba medical center abin da na fahimta dai game da wannan aiki yadda ko kuma wannan wannan hukuma da ta zo mana da shi tana so ne kowace asibiti ta samu isasshen abubuwa yadda za a dinga biya mu al'umma bukatar su in suka zo asibito ka wasu asibitocin kuma za ka samu ga abin da ya kamata a yi amma bamu da isasshen wasu abubuwan kayan aiki su wannan hukuma ta zo domin ta taimaka irin wa'annan matsaloli da ake samu a asibitoci sunana umar ibrahim ni ne ciyaman na wc na bolari west e, wannan taro da ake yi na harkar lafiya taro ne waɗanda al'umma na community aka yi domin su wajen harkokin lafiya irin rigakafi da sauran harka na aifuwa abin da dai duk ya shafi lafiya wadda ya taɓa dukkan al'ummu na anguwa to wannan taro har ga allah al'umma za su amfana abu ne wadda za a yi shi a tsawon lokaci wadda al'umma za su amfana da shi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin. To a gaida Abdulwahab kuma kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Babangida Gwani mai jauje Kwantagora. A cikin shirinmu na safe mun kawo muku tattaunawar da Aliyu Mustapha Sokoto da kakakin jami'ar APC na jihar Zamfara Alhaji Sani Gwamna wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Wannan karan Aliyu ya yi masa magana tsaro ne amma kafin nan sai da ya fara yi masa batun inda aka kwana batun malaman makarantu makaranta da aka gane ba su takardar shaidan koyarwa shine sai ya ce. Kamar yadda ka sani can baya akwai kwamitin da mai daraja gwamna ya taɓa kafawa dangane da mallaman ma'aikatan primary school wanda yake a cikin ma'aikata kusan dubu goma sha hudu ko dubu goma sha biyar kusan dubu bakwai ko dubu takwas dubu cancanci su karanta ba wasu makarantu ne ma babu su kuma ana an sa albashi amma saboda tausai na mai daraja gwamna yasa an ka kafa wani wuri wanda za a ringa koyar da su ainihin waɗanga da ba su cancanci su koyar ba don yana ganin idan ya ce wajen mutum dubu bakwai a ce an kore su kaga ba a yi musu adalci ba kuma ba a taimaka ma jiha ba shi yasa aka samu wannan ma'aikata don a koyar da su yadda za su iya koyar da al'umma so duk ire-iren waɗannan matsalolin akwai su To uh, mai magana wata sabon al'amari da na ga yana faruwa satar mutane a kan titunan da suka ba ma zamfara kaɗai ba a arewa ma za a ce su dunan su hanyar yanzu an ce hanyar sakkwato zuwa zamfara zuwa gusau ma ana samun irin wannan matsaloli ɗin me kuke game da shi. E to kamar yadda ka sani a shi wannan kwamiti wanda shi mai girma mataimakin gwamna yake shugabanci wanda yake nima yana cikin muna nan mun ɗauki matakai tare da su jami'an tsaro na ganin dama wannan bangare ba su cikin mutanen da mun ka zauna da su muka yi sasanci da su to amma wayan ka ce wannan mutane wannan mutane kamar wannan bangare da ka ce masu kama mutane kamar dai wannan okay, daga na hanyoyin eh, daga wannan eh, yanki mm. daga yankin mafara abin da ya kai halamba bukur halamba traitor mm. ba su cikin mutanen da aka fara magana da su aka fara magana da su so yanzu mun ɗauki matakai na ganin cewa mu nemi waɗanda a jagorori waɗannan mm. idan za su zo kamar yadda muka samu yan uwansu muka zauna da su mm. kuma aka samu nasara su ma muna nan muna kokarin yadda za mu yi mu zauna da su mu samu nasara da su tare da jami'an tsaro ina aka kwana game da yunkurin sasanta wannan maganganun tsaro na cikin yankunan su dan sadar da sauransu yanzu na abin ya lafa ko da sauran shi alhamdulillah gaskiya an samu sauki kwarai da gaske bisa ga inda an ka fito mm. amma dai ka san ita matsala ta tsaro ta zama ta duniya gabaki daya mm, mm. duk da haka nan ana dan samun yan matsaloli waɗanda yake ba su kai matsalolin da suka faru baya ba inda za ka ji an zo an kashe mutum fiye da talatin ga gari ko arba'in ko fiye da ma haka nan wanda yake a yanzu kusan tun lokacin da Allah ya sa aka yi wannan sasanci baka samu wani gari wanda an kace an zo an kai hari ba an kashe mutane irin haka nan kaga an samu sauki har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum A wannan mako ma muna kan batun nan ne na wasu ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya su fiye da ɗari biyar waɗanda bankin ya sallama bayan da biya su wasu kuɗaɗe na sallamar. Ma'aikatan sun yi ƙorafin cewar waɗannan kuɗaɗe ba su kai abin da ya kamata a biya su ba, saboda sun yi aiki fiye da shekara guda a wannan banki. dokokin bankin a cewarsu sun tanadi cewar duk wanda ya yi aiki na wucin gadi fiye da shekara guda tilas a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci. a makon da ya shige kakakin waɗannan ma'aikata su fiye da ɗari biyar wato bulus daniel ya fara mana bayanin irin abubuwan da suka fuskanta da kuma irin koke-koken da suka kai da kuma wuraren da suka kai koke-koken nan yau zai ci gaba da bamu wannan bayani daga wajen shi kenan sai muka jawo su zuwa national assembly mun rubuta ma national assembly sai suka kira mu da suka kira mu su ma sun kawo cbn akan cewa su zo a national assembly dukansu sun zo shine national assembly sun gaya masu kudin da da muka karba na fari 2009 ne october 2009 while national assembly 2014 so national assembly sun tambaye su na shedul na na kudin da aka biya kaga inda ka san akan cewa an yi wururu kenan an yi wuri-wuri sosai a wajen kenan ba za su iya fit da shedul wanda suka yi amfani suka biya mu kuɗin nan ba national assembly sun ce masu to in ba kun yadda kan cewa kun biya su hakkin su me yasa za ku sake kara masu wani abu yaya za ka zo ka rike mutum shekara ashirin shekara biyar shekara goma sha daga baya ya zo ya sufa sai ka ce masa ya tafi ya tafi ya je ina na maganar da national assembly ta gaya masu mu je ina in dai su ne aka ma yayansu haka su za su ji daɗi ba su iya su yi magana ba daga farko har karshe laifin da yana kansu ba su iya su yi magana ba so daga baya nigeria sai National Assembly ta zo ta rubuta ma gwamna a kan cewa su dawo da kowa su biya ma kowa hakinsa ko kuwa su dawo da mu a Central Bank as a full stop. So gwagwarmayar nan da muke yin shi mun ce dole tun da yake wannan lokacin change ne. In dai gwamnatin nan ta ce lokacin change ne wannan dole wannan abubuwa su sake so kuma wannan yakin da muke muka ce ba za mu taba denawa ba ba za mu taba janyawa ba dole sai sun biya ma kowa hakinsa da ce dai akwai yaran gwamnoni ko yaran senators a wajen da yanzu wannan magana nan da nake gaya maka in nan da komai ya kare tuntuni atu ba ma kun ji majalisa ma majalisa ta ce dawo da ku ba shin wani kwamiti kuka samu ne kwamiti na banki mhm. wannan kwamiti na public hearing ne su ne da suka inviting mu. shine da house da house ne shine the whole house ta zo ta fasin wannan resolution din kuma duk da haka bankin ba su dawo da ku ba duk da haka ba su dawo da mu ba so mun dawo kuma mun sake komawa wajen Anthony General of the Federation Minister of Justice shi ma ya rubuta masu su je su ɗauki mataki a kai su sake rubuta mashi su gaya mashi abin da suka yi a kai zamanin waye ne yake Anthony General wannan uh, Mr Malami Abubakar oh kwanan nan na kwanan nan wannan eh, shekarar nan cikin wannan eh, cikin wannan January shi ne ma ya tura masu letan daga baya kuma national human ta sake tura masu to wannan bankin da tana haka wannan cbn da ta ce cbn shine babban banki na nigeria da tana haka yaya commercial bank su zenith bank su uba suna so su su yi wani legacy ne ko wani abin nan ne wani mataki ne su commercial bank suna so su ta ɗauka da ma'aikatansu a yi ta zalunta mutane kenan. Bulus ba mu labari waɗannan mutane 500 ɗin yanzu yaya a ina suke da zama wace irin rayuwa kuma suke. Mutane 500 da na faɗa kan cewa ni ne shugabansu. Wayansu suna Lagos, wayansu suna Abuja, wayansu suna Sokoto, Maiduguri, Enugu, Sokoto, Bauchi, Kaduna, Jos, duka Federation ɗin. shine kowa mutane su a kowanda sun mutu a kowanda kuma sun sufa ba za su iya kamar a kowanda tsofaffin sojoji wanda sun yi. sun yi sabin sun ritaya a gidan soja sun dawo kuma sun sabin cbn kuma shekara goma sha kuma wayannan zaka samu shekarunsu ya kai wajen shekara tamanin. to a eh kamar wanda suke raye in ma wani abu ya faru a iya neman su amma waɗanda suka rasu kuna nufin kuna kai kamar kuna magana da magadan su kenan. ai wanda sun rasu suna da yara in ba su da yara suna da mata wanda suka rasu so yaran su za su zo su karba za su karbi hakkin su hakkin baban su ne dole kuma su karba ba mu labari a shi dai yanzu uh, babban banki na kusan zance a ganinsa kamar a yadda hirar nan ta nuna kamar sun gama da ku duka hanyoyi kun bi ba saurara ba ma ga wannan takarda da kuka ce daga ma'aikatar shari'a kun ba da ya kamata da kun ba da wani lokaci ko me zai faru ai ai mun ba su lokaci in ka dubi wannan takardar da majalisa suka bayar tun 2014 kuma an ka dubi wannan na na minister of justice minister of justice in nan january in ka dubi kuma na national human right watan uku ne a wannan shekaran da a ce wannan majalisa sun ba da doka a kan cewa a sallami mutane walla da na tabbatar maka a kan cewa wata ɗaya yayi yawa za ka ga cbn ta ta dropping ta ta sallami mutane a aiki amma don abin da nake gaya maka abin da ya sa har yanzu ba su doki mataki a kai ba don saboda ba kannensu a ciki da a ce akwai eh, kannan su ko yan wasu sallama ɗazu kake faɗa ko dawo da su har wannan da nake gaya maka da a ce akwai yan uwan gwamna ko deputy governor suna cikin mu a ai akwai wayansu yan wayansu gwamnoni wanda yanzu ne aka ba su appointment da a ce suna da yan uwa ciki da su ne suna kai a kan cewa ai gwamna ya kamata mu ɗauki mataki a kai amma don saboda tun da yake bayan uwansu a ciki so shi yasa suna suna mana wannan walakancin suna so kawai je su kashe wuni. ne yo bulus kai yanzu kana ganin kanka a matsayin eh, don saboda kana daukar kanka a matsayin talaka ne kenan shi yasa wannan abun yake samun ka ai da da da ce daga gwamna nake yanzu gwamna yana bani note na kai ma CBN governor ko director ya marasu za su bani za su bani appointment a cikin gaggauce ko ana doka ko ba doka bulus eh, da son samu ne ya kamata eh, ya zama kun rungumi wasu sana'o'i kafin koma menene zai faru eh, ina kamar kuskure kuke kawai ku zauna kuna ta jiran gawan shanu ba wai kuskure bane hakimu ne ne hakimu ne dole kuma mu mu poshun ɗin hakimu dole sai an yi gaskiya a kai gaskiya ne muke a kan cewa dole sai an zaluncin da aka mana dole sai an biya hakimu tunomin gwamnoni nawa ma za ka yi tunawa waɗanda kuka yi aiki da su a nan babban banki mun yi wanda da ya sallame mu aiki shine soludo mun yi aiki da sunusi sunusi ne mu sunusi ne da joseph sunusi wato jojo eh, oh, sunusi sanusi na tuna akwai sunusi guda biyu aka yi wallahi malam da nake tabbatar maka nan martaba yanzu sarkin kano kano eh, muhammadu sunusi da nake tabbatar maka nan sohofi a cikin mu lokacin joseph sunusi ya ce wayancan sohofin nan su kawo yaransu za a ɗauke su a aiki shikenan sai a sallame su da 1.5 a lokacin shekara gwane shekara goma da suka shige a lokacin kuma ba wai za a salame su kawai ba fa za a ɗibi su a ciki a lokacin kenan wane shekara goma sha uku da suka wuce kenan barantaya a ce yanzu ka zo ka sallami mutum baka ɗauki yaron shi ba kuma baka bashi hakin shi ba a lokacin joseph sunusi kenan wannan gwamna in nan da nake fada wannan na sabon gwamna din duk wayannan su eh, justice minister of justice majalisa da national human rights a nashi lokacin ne shine aka rubuta mashi duk wayannan letan kuma ba matakin da ya ɗauka kai ga ƙarshe me kuke so ku ga kuka fi so a yi Eh, kuna kira da a dawo za ku iya yin aikin an dawo da ko kun fi son dai eh, wasu ku sake dubawa a ba su wata sallama mai kyau saboda su ci gaba da rayuwarsu. Abin da muke so babban banki CBN ta ɗauka shine wanda suna sun kai lokaci sun kai pension a sa su a pension a biya ma kowa hakinsa wanda kuma sun ga yana suna da karfi da za a dawo da su a dawo da su kuma a backdating a ba ma kowa a sa a ba su takardu permanent appointment ɗinsu. Hmm, kamar kai kana da karfi bulu. yana eh, da karfi zan iya yin aiki in sun dawo da ni zan yi bulu sai za ma tuntubi waɗanda musamman ma ƙungiyar kwadago don mu ji yaya take ciki kan wannan lamari na in allah yadda to mun gode sosai mun gode sosai ga tagaddun komai dai mun hada da wanda dai aka aka ɗauke su wanda da suna da yan uwa a ciki ga su duk a nan da kuma nan colleagues ina wanda na ce ina tsaye a madadin mutanen biyar duk sunayensu yana ciki da kuma su appointment da kuma leta na majalisa da nasu nigeria labor da kuma minister of justice da kuma nasu national human rights da kuma labor act duka-duka invitation komai ga letters din duka-duka duk documents din ga su a nan dai na kawo su. Mr. Bulus Daniel kenan kakakin ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 waɗanda babban bankin Najeriya ya sallama daga bakin aiki. A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya game da wannan ƙorafi da suka yi ganin cewar sun ce har da ƙungiyar ƙwadagon ta Najeriya cikin waɗanda suka kai ma kuka kuma suna ganin kamar cewa wannan ƙungiyar ta ha'ince su. A kasance lafiya. To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Salamu alaikum biyu Hausa. ya magana Malam Ibrahim Barafi ce na Odubo a nan ƙarfin hukumar gamawa tare da wakil Najeriya da ke kiran ku. Kuma ina son ba da shawara game da Donald Trump shugaban Amurka. Idan Allah dan annabi dai na kyamatan mutane. shi shugaba ba gamatan mutane ce ba iya so ya hada hankalin kayuwan mutane zai hada a matsayinsa na babba idan ala annabi da kyau na shawara tawa ya kasance kowa nasa ne magana hamidu kalan labo daga nan kalan labo jihar ta jamhuriyar niger ina ma fata alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya kuma ina musu barka da cikowa ta shekara shekara ta musulunci shekara ta muhammadiyya dubu daya da dari hudu da talatin da tara Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya cikin wannan shekara. Assalamu alaikum. Sashen Hausa na Murar Amurka mai magana Audu Turo daga Damaturu a jihar Obi. Ra'ayina na yau akan shugaban majalisar Najeriya Bukola Saraki dangane da maganarsa da yake cewa gwamnatin Najeriya ba ta kyauta ba wajen ayyana kungiyar IPOP a matsayin 'yan ta'adda. To abin da mutanen Najeriya suke so su gane a nan wannan menene nufinsa yana goyon bayan su ne ya fito ya gaya mutane gaskiya. Assalamu alaikum Murar Amurka. Ni ne Ibrahim Umar Rijau Jihar Neja Najeriya. Najeriya. Allah gwamnan Amurka ina so ku mika kuka na ga gwamnan mu na jihar Niger Abubakar Sani Bello ya taimaka ya gyara mu na hanyar Kwantagora zuwa Rijau. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana suna na salisu talalu daga hilili jihar sokoto a tarayyar najeriya ina ta yan wani al'ummar musulman najeriya murna da al'ummar musulman duniya murna shigowar sabon shekarar musulunci shekarar dubu allah ka ba mu alherin da a ciki To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana sabbin takunkumi kan kure ta arewa a jiya talata waɗanda suka kai kaikaici bankunan ƙasar guda takwas da kuma wasu jami'an bankin gwamnatin ƙasar su shida. ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa an ɗauki wannan mataki ne domin a kasar hanyoyin hadajar samun kuɗaɗen shiga ga ƙasar na ƙasa da ƙasa waɗanda ke taimaka mata wajen yunkurin mallakar makamai masu linzami a baya shugaban amurka donald trump ya ce a kintse yake ya ɗauki zaɓin amfani da soji wajen ladabtar da kore ta arewa yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar ke yi bayyanar sunan kasar chadi a cikin jerin sabbin sunayen da amurka ta fitar na waɗanda aka haramta wa shiga kasar ya jefa chadin cikin mamaki a wata sanarwa da ministar sadarwar kasar ta fitar da harshen faransanci madeleine alnick ta ce gwamnatin ta chadi ba ta fahimci dalilin da ya sa aka saka sunanta a jerin sunayen kasashen da aka haramta wa shiga amurka ba a ranar da ta gabata gwamnatin shugaba trump ta fidda sabbin ƙa'idojin shiga kasar waɗanda aka ɗora su akan na farko da aka gindaya a watan maris ɗin da ya gabata To madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lasar ku su abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyanmu Patrick Deye ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.